Uzu billahi mina shaidanar rajim. Wa'annan na san hasada ce dama. Wallahi hasada ce. Kana bacci ba za a kyale ka ba. To na san ayar da zan jawo yanzu wallahi. Wallahi na san ayar da zan ja. Kai?